radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amina ya zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su bayan wannan gabatar da muna ɗauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da guzurin hanya da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sare usman katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma 19 ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma 15 ga watan Sha'aban na shekara ta uku Hijira kamariya. Masu saurare kokon san cewa shekaru talatin da biyar da suka gabata rana irin ta yau goma sha tara ga watan maris na shekara ta alif ɗaya tara da tamanin da bakwai lewis de broglie wanda ya rage daga cikin waɗanda suka kafa ilimin kimiyyar lissafi na zamani ya mutu yana da shekaru 95 a duniya an haife shi a shekara ta biyu a ƙasar faransa kuma ya koma ɓangaren ilimin kimiyyar lissafi ne bayan ƙarshen yakin duniya na ɗaya wannan masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar faransa ya shahara a shekara ta 1924 saboda ƙa'idarsa ta yanayin haske ta hanyar gabatar da wannan shiri ya share fagen samun ci gaba da yawa a fannin kimiyyar lissafi an baiwa Bruegel kyautar Nobel a ɓangaren physics a shekara ta 1929 kasar harkokin san cewa shekaru 88 suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci masanin tarihi mulla muhammad hashim khurasani ya rasu mulla muhammad hashim khurasani an haife shi ne da shekara ta 1242 bayan hijira a birnin mashhad bayan karatun sharafage ya tafi birnin najaful ashraf da ya ci gajiyar halartar darussan manyan malamai na lokacin waɗanda suka haɗa da ahun hurasani da kuma said ismail sadar na tsawon shekaru goma sha biyu bayan dawowa daga birnin najab malla hashim khurasani ya tafi birnin mashhad na kasar iran inda ya halarci makarantar hausa ta said ali ha'ir yazdi kuma tun a wancan lokacin ne yake gudanar da bincike da kuma yin rubuce-rubuce malla muhammad hashim khurasani ya bar littattafai masu tarin yawa da ya rubuta daga cikinsu akwai littafin nan na mantakab at-tawarikh wanda aka rubuta shi a cikin harshen farisanci sannan kuma ya mai da hankali ne akan tarihin imamai ma'asumai da kuma so daga cikin malamai waɗanda aka birne a birnin mashad da birnin harat da isfahan da kuma shiraz da ƙarshe wannan malami kuma masanin tarihi ya rasu a birnin na mashad a ranar 28 ga watan isfan na shekarar 1312 na hijira shamsiya wato a ranar 3 ga watan zilhijja na shekara ta 1352 na hijira kamariya yana ɗan shekara saba'in a duniya kuma an birne shi a birnin na mashad mulla hashim khurasani yana daga cikin malamai waɗanda ake buga misali da su wajen ilimi da kuma tsoron allah da yawan ibada da gudun duniya da kyautata mu'amala da mutane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 madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya farko muhimman kaninsu matakin harshen damo da kashin turai ke ɗauka kan kare haƙƙin bil'adama ya kusa zuwa ƙarshe Ƙungiyar ECOWAS ta ba da gudunmawar dala miliyan ɗaya domin tallafawa iyalan waɗanda su jikata a Najeriya. Ƙasar Rasha ta yi kira ga ƙasashen Turai su magance buƙatun ƙasar Iran a tattaunawar Vienna. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wata lashe kofin gasar zakarun Turai za ta kara da Chelsea da ta lashe gasar a bara. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. matakin harshen damo da kasashen turai ke ɗauka kan kare haƙƙin bil'adama ya kusa zuwa ƙarshe babban limamin masallacin juma'a birnin tehran wajen islam muhammad hassan abu turabi ya ce halayyar munafunci da kasashen turai ke nuna kan kare haƙƙin bil'adama kamar yadda gwamnatin saudiya ta fille kan mutane da ɗaya ya fara zuwa ƙarshe a makon da ya gabata ne gwamnatin ƙasar saudiya ta da hukuncin kisa ta hanyar filla kai kan mutane 81 a kasar da suka hada da 'yan yaman guda bakwai da wani dan siriya guda daya duk da zargin su da aikata laifukan ta'addanci da sauran laifuka daban-daban da kuma riko da gurbatacciyar aƙida a cewar su da yake magana game da ziyarar da firayim ministan birtaniya ya kai kasar saudiya ya ce idan dai sun damu da kare haƙƙin bil'adama me yasa zai kai ziyara jim kaɗan bayan zartar da kisan gilla kan waɗannan mutanen da kuma wani goyon bayan kan matakin da ta ɗauka daga ƙarshe ya gaɗi gwamnatin saudiya game da irin wannan ɗanyen hukunci da ta zartar yana mai cewa irin wannan zalunci zai tunzura ƙasashen musulmi wajen ɗaukar mataki a kan gwamnatin hijaz a nan gaba ƙungiyar ecowas ta ba da gudunmuwar dala miliyan ɗaya domin tallafa wa iyalan waɗanda suka jikata a najeriya a wani bayani da hukumar ba da agajin gaggawa da bala'o'i na ɗabi'a ta fitar a najeriya ta bayyana cewa kungiyar bunƙasa arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta bada tallafin kuɗi ya dala miliyan ɗaya domin taimakawa iyalan waɗanda suka jikata sakamakon rikice-rikicen da suka afku a shekara ta 2021 a najeriya ƙungiyar ta ecowas ta faɗi cewa wannan wani ɓangare ne na jin ƙai gwamnatin najeriya domin tallafawa iyalan waɗanda rikice-rikice suka shafa a arewa maso kudu da arewa maso gabashin najeriya gwamnatin najeriya ta sanar da cewa za ta yi aiki tare da hukumar samar da abinci ta duniya da wajen amfani tallafin domin shawo kan matsalar karancin abinci mai gina jiki da ake fuskanta a jihohin katsina zamfara da kuma borno shirin zai ba da tallafin injinan nika tare da horas da 'yan gudun hijira 603 da suka dawo daga kasar kamaru da kuma matan karkara da suka rasa gidajensu da kuma tallafa musu da hanyoyin samun kudaden shiga domin ci gaba da rayuwa Ƙasar Rasha ta yi kira ga ƙasashen Turai su magance bukatun Iran a tattaunawar Vienna. Rotanni sun nuna cewa kasar Rasha ta yi kira ga ƙasashen Turai da ake tattaunawa da su kan shirin nukiliya Iran na zaman lafiya a birnin Vienna da su mayar da hankali wajen magance dukkan bukatun Iran da doka ta bata. Maimakon su rika zargin Moscow game da ƙoƙarin da take yi na ganin an farko da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma matsaya a kai a shekara ta 2015. a wani sako ta aike ta shafin twitter jakadar dandandan ta kasar rasha a kungiyoyi na kasa da kasa ta nakalto bayanan kakin makatarokin wajen rasha maria zakarova tana faɗin cewa ƙasashen turai suna nuna shakku kan ko rasha za ta yi aiki da yarjejeniyar gcpoa maimakon su gyara kurakuran da suka yi su dai ƙasashen turai suna zargin ƙasar rasha ne da dakatar da tattaunawar da ake yi har sai an ba ta lamuni na takunkumin da suka sanya mata kan hare-haren da ta kai kan hare-haren ta kaiwa kan hare-haren ta kaiwa kan kasar Ukraine ba zai shafi dangantakar kasuwanci da ke tsakaninta da kasar Iran ba. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wadda ta lashe kofin gasar zakarun Turai za ta kara da chelsea da ta lashe gasar a bara a ranar biyar da shida ga watan afrilu da kuma sha biyu da sha uku a watan na afrilu ne manchester city za ta fafata da atletico madrid yayin da liverpool ta fafata da benfica sai kuma wasan bayern munich da villarreal za a buga wasan karshe na gasar ne a filin wasa na stade de france da ke faransa a ranar 28 ga watan mayu bayan dauke shi da aka yi daga st peterburg bayan farawa mayar rasha a ukraine wannan na nufin chelsea za ta sake haduwa da tsohon kocin ta carlo ancelotti wanda ya lashe gasar firimiya sau biyu a shekara biyu da a shekara biyu da ya yi yana tafiyar da kungiyar tsakanin shekara ta tara zuwa ɗaya. chelsea da real madrid sun haɗu a wasan kusa na ƙarshe a bara yayin da kungiyar ta thomas tuchel ta cire madrid da jimillar kwallaye uku da ɗaya ta doke manchester city a wasan ƙarshe atletico madrid ta samu damar haduwa da manchester sau biyu a wasa guda bayan ta doke united din da ci biyu da ɗaya a zagaye na goma sha shida jogging club na neman hada kofuna hudu a wannan kakar kuma tuni ya lashe kofin karbawo kuma ana fafatawa da shi a afa cup da gasar premier da ƙarshe za ku cewa falasɗinawa dama sun jikata sanadiyar aron gama da suka yi da sojin isra'ila gabar yammacin kogin jordan Ƙungiyar bada agaji tare da Kuros ta fitar da rahoton da ke nuna cewa Falasɗinawa dama ne suka jikata a jiya Juma'a bayan aron gaba da suka yi da sojin Isra'ila a yankin yankuna daban-daban a gabar yammacin kogin Jordan. Ana gudanar da zanga-zangar lumana ta nuna adawar cewa faɗa gine-gine Yahudawa a yankunan Falasɗinawa da ta mamaye. Wasu shaidun gani da ido sun shaida wa manema labarai cewa rikicin ya ɓarke ne a ƙauyukan Bait da Bait da Jan da ke kudu maso gabashin Nablus a gabar yammacin kogin Jordan. biyu daga cikin waɗanda suka jikata harbi ne aka yi musu da harsashi mai rai ashirin daga cikinsu kuma an harbe su ne da harsashin roba da dama daga cikin su kuma sun suma saboda shakar haƙi mai sa hawaye da sojin na isra'ila suka harba musu ma'aikatar daukin wajen falastinu ta da abin da ta bayyana shi da yin amfani da ƙarfi fiye da iyaka wajen tarwatsa masu zanga-zangar lumana da falastinawa ke yi Isra'ila ta gaba da yammacin kogin Jordan da gabashin birnin Kudus mallakin Falasɗinawa tun a tsakiyar yaƙi da aka yi a shekara ta da 1967. bakwai ma sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na guzurin hanya tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. guzirin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جماعة ما صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzurin hanya shirin da kamar yadda muka gabatar a wancan lokaci yake ƙoƙari wajen kawo al'amura na akhlaq tsarkake zukata daga dukkan wasu abubuwa waɗanda musulunci ya ce a tsarkaku daga gare su musamman cututtuka na zuci to wannan shiri kamar yadda muka yi mukaddima a wancan lokaci cikin yarda allah zai yi ƙoƙari ne wajen kawo wani al'amura waɗansu al'amura waɗanda su ne mafi girman hadafi na aiko annabawan allah subhanahu wa ta'ala kuma lalle ba don akhlaq ba wato za a iya cewa ba don kyawawan ɗabi'u ba to 'yan adam baki ɗaya da ma ba su fahimci ma addini menene addini kansa ba domin shi kansa addini ana fahimtarsa ne ta ɓangaren kyawawan ɗabi'u kuma kyawawan ɗabi'u a kowane lokaci su ne tushe na dukkan wasu al'amura waɗanda ɗan adam zai iya samu a rayuwarsa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka yi ishara yana cewa inna ma bu'ithtu li utammima al akhlaq wato ni an tayar da ni ne domin na cika ainihin manya-manya daga cikin ɗabi'u na cika kyawawan ɗabi'u na nusar da mutane kyawawan ɗabi'u kai ka ce kamar annabi ya ɗora gaba ɗayan dalilin turo shi da tayar da shi a matsayin manzo ya zama na kurin domin ya kawo mutane wannan al'amari ne da ya shafi kyawawan ɗabi'u saboda haka ɗan adam a duk inda ka samu ɗan adam ba za ka ɗauke shi ɗan adam ba cikakke sai da akhlaq idan mutum ka gan shi gashi ɗan adam ne amma ba shi da akhlaq to lallai zai waye gari ya zama wani daga cikin dabbobin daji waɗanda zai iya duk abin da yake so ya cuci wannan ya daki wancan ya zagi wannan wanda duk waɗannan abubuwa ne da suka saba wa kyawawan ɗabi'u to amma idan ka samu mutum wanda yake ɗauke da kyawawan ɗabi'u a kowane lokaci za ka ga cewa yana ƙoƙari ya tabbatar da wannan hadafi da aka tasar da annabawa dominsa amma shi wanda ba shi da kyawawan ɗabi'u yana ƙoƙari ne ya tabbatar da wasu hadafofi nasa na kansa na bin soyace-soyacen zuciyarsa a kowane lokaci shi isa musulunci yake bambancewa tsakanin wani al'amari wanda yake ne annabawan allah an turo su dominsa da kuma al'amarin da suka zo su yi fito na fito da shi na rashin kyawawan ɗabi'u to a irin waɗannan abubuwa za mu ga cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo al'amura daban-daban a cikin littafinsa mai tsarki kuma ta hanyar irin waɗannan ayoyi da kuma kyawawan ɗabi'un da annabawa suke nunawa a aikace da kuma bayani da suke yi na menene halal da menene haram a cikin rayuwa to irin wannan ne zai iya kuma bambance tsakanin zalunci da adalci da kuma azalimi da wanda ake zalunta duk ta irin waɗannan abubuwa ne mutum zai iya kasancewa ya san hakikanin saƙon annabawa waɗanda Allah ya turo su cikin al'umma domin su shirar da su idan maka lura za mu ga cewa alkur'ani ya kawo waɗansu ayoyi masu muhimmanci duk ayoyin ƙur'ani duk gaba su ayoyi ne masu muhimmanci amma akwai waɗansu ayoyi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin waɗansu al'amura misali yanzu idan muka ɗauki wannan aya bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yi zaki him wa yi alimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min kabilu lafi dalalin mubin wannan aya aya ce da ta zo a cikin suratul juma'a aya ta biyu to wannan mai allah su wanta allah yana yake nuna mana a wannan aya al'amari ne na akhlaq Allah cewa yake cewa shi ne wanda ya tayar a cikin al'ummiyin umiyin malaman tafsiri sun fasara da dama wato ummiyin zaka iya cewa mutanen makka ko kuma mutanen da ba su iya rubutu da karatu ba allah ta'ala a cikin su ya aiko rasulan ya tayar da wani manzo minhum daga cikinsu menene aikin wannan manzo allah ya ce yatlu alaihim ayatihi shi wannan manzo yana karanta musu ayoyinsa wayu zakihim yana tsarkake su wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana sanar da su littafi da hikima wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da cewa kafin wannan lokaci sun kasance a cikin bata mabayyani kafin tayar da manzo su waɗannan sun kasance a cikin bata mabayyani to anan me za mu fahimta a cikin wannan aya madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin wanda sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi da waƙe-waƙe mabambanta wanda aka gudanar a ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba tare ɓata lokaci ba bari mu gaito muku baƙonmu na wannan mako inda muka gaito muku Iraj Bastami kuma zan haɗa ku da shi da mun jin irin tsarabar da ya tanadar mana ai saurare lafiya. مبارک بادت این سال همه سال همایون بادت این روز و همه می کن که دولت بینی از بر نکویی کن که دولت بینی از بر مبر فرمان بدگوی و بدآموز fadala da iraj basamiya a cikin wannan waka da ya gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar da yake lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don wani tallafa shi ne kammala ni ma dugun shi ne ga shafin zuma lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. an sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da mai idan la kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu tahir amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.